وصحابته والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna yi wa Allah godiya bisa ni'ima da ya mana ta musulunci da tsayuwa kan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ni'imar lafiya da ya mana a wannan lokaci muna godiya a gare shi kamar yadda kuka gani yau shine zama na uku da muke gabatar da warwara a kan littafin da abubakar maɗatai ya rubuta wanda ya sa masa suna a wasimul ummatul muhammadiyya wanda muka yi bayanin cewa wannan littafi cike yake da ƙarerai da ha'inci da kwashe-kwashe marasa tushe da asali idan za a iya tunawa a zama na ɗaya da na biyu muna warwara a cikin babi na farko wanda wannan babin muka yi bayanin shi maɗatai ya kwafo shi a intanet kuma bai yi ishara ba saboda ha'inci bai yi ishara zuwa ga asalin mai rubutun ba wanda a ciki kuma ya kwafo ababen da suke ƙarerayi ne da kuskure ba tare da ya kula ba wanda ƙa'ida ta ilimi wanda zai yi rubutu na littafi ya kamata ko da zuwa kai wani guri ka ɗauko wata magana to ya kamata ka bibiye ta ka ga dacewarta ko rashin dacewarta ta yi daidai da abin da yake cikin littafin Allah da ingantacciyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ta yi daidai ba to amma dai da yake wata manufa ake so a kare ba ainihin gaskiyar ake so a fito da ita ba sai duk ba a yi wannan ba Allah subhanahu ta'ala ya samu dace a cikin wannan babi daga cikin abin da abubakar maɗatai ya kawo ababen da ba a jingina wa Allah subhanahu wata'ala yake cewa laisa lahu qablun wala ba'dun wala fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun daga ciki ya ambaci yamin wa shimal dama da hagu ba a jingina wa Allah dama ba a jingina wa Allah hagu kamar yadda maɗatai ya kawo ya tabbatar duk da cewa ba maganar shi ba ce amma bai yi ishara zuwa ga asalin mai maganar ba to tafiya akan wannan fahimta da maɗatai ya yi to ya ƙaryata ayoyin alƙur'ani da ingantattun hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin dukkanin malaman alus sunnati wal jama'a gaba ɗaya na da da na yanzu sun tafi a kan wato tabbatarwa da Allah siffar hannaye Allah yana da hannuwa amma ba irin hannuna ba ba irin hannunka ba ba irin hannun kowa ba laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da yake misalin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tabbatar da yana da wannan to mu ba za mu kore ba domin ya fi mu sanin kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar cewa Allah yana da wa wannan to mu insha Allahu ba za mu kore ba domin manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya fi mu sanin Allah saboda haka ahlus sunna sun tafi akan tabbatarwa da Allah wannan siffa ta hannaye dogaro da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbatar da wannan siffar ba kamanta Allah da bayi bane domin a cikin bayi ma zaka samu mutum yana da hannu kare yana da hannu dan an tabbatarwa da kare hannu ba shi yake nuna an an kamanta mutum da kare ba kowa irin nashi daban to na Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ba shi da tamka ba shi da kama ba shi da kini subhanahu wa ta'ala na Allah daban yake yana da shi za mu ce yana da shi saboda shi da kansa ya ce yana da shi za mu ce yana da shi saboda wanda ya fi kowa sanin shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana da hannuwa to abu na farko kenan a wannan gaba mu sani cewa aqidar mu ahlus sunna ko mu wahabiyawa ko mu salafawa ko mu 'yan izala in ka ga dama ka ce aƙidar dukkan wani musulmin kwarai. Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannuwa kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani suratul ma'ida aya ta 64 ah, Allah subhanahu wa ta'ala yana hakaito mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qalat al yahudu yadullahi maglula gullat aidihim gullat aidihim wa lu'inu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha a wannan ayar Allah ya tabbatar da yana da hannuwa wato guda biyu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sannan Allah subhanahu wata'ala <clears throat> yana hakaito mana yadda suka yi da shaidan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shaidan ya yi sujjada ga annabi Adam ya ƙi yin ita wannan sujjadar sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaito mana قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي me ya hana ka ka yi sujjada ga wanda ni na halicce shi da hannuna da hannaye na in ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana da wato hannuwa waɗanda ba su yi kama da hannuwan kowa ba laisa ka mithlihi shaiun, wa huwa as-sami'ul basir hakanan a cikin alqur'ani suratul mulk Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir hakanan a cikin suratul mu'min Allah subhanahu wa ta'ala ya yana gaya mana qul man biyadihi malakutu kulli shay'in wahuwa huwa yujiru wala la yujaru alayhi man biyadihi malakutu kulli shai. duka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatarwa da kansa wato hannu mu sukin suratu Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' khair biyadikal dukkanin alkhairai a hannunka suke subhanahu wa ta'ala hakanan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu yasin Allah yake cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina mimma amilat aidina inji Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa yana da wato hannuwa hakanan ga hadisin Imam bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya tabbatar wa da Allah suffar hannu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa kiyaye dokokin Allah da sanin me ya dace a jingina wa Allah da me bai dace a jingina wa Allah ba subhanahu wa ta'ala hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake cewa takunu al-ardu yawm al-qiyamati khubzatan wahidatan yatakaffahu al-jabbaru biyadihi yatakaffa'uha aljabbaru biyadihi inji annabi sallallahu kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi safari nuzulan li ahli aljanna annabi sallallahu ya tabbatar wa da Allah hannuwa a jumlace ga hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mishi yadda wanda Imam Muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu yana cewa inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil layli liyatuba musii'un nahari wa ya yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layli hatta ta ash-shamsu min maghribiha a wannan hadisin ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar wa da Allah siffar hannu to mu dawo lafazin da maɗatai ya yi amfani da shi ya yi amfani da lafazin dama da hagu mun fara da maganar hannuwa a jimlace. to shin ba a jingina wa Allah dama ko ba a jingina masa hagu nan ma wannan maganar ta maɗatai in ya tafi a kanta ya karyata ayar alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama domin alƙur'ani da hadisai sun tabbatar ana jingina wa Allah dama hakanan a bisa saɓanin malamai ana jingina wa Allah hagu wanda ga dalilan za mu kawo a gurguje a taƙaice. Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Az-Zumar aya ta 67 Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يبام لا بارين كافري باسا قدر جرمم الله حقيقا جرمم ماشي الله يتوى الأرض جميعا قساق بات انت qabdatuhu yawmal qiyama ranar alkiyama dimkar ubangiji ce guda ɗaya Allah zai dimke ta was samawatu sammai kuwa gaba ɗaya matsoyatun biyaminihi suna naɗe a tattare a daman shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatarwa da kanshi dama wani kuma yau ya zo ya ce ba za a tabbatarwa da Allah dama ba ko ba a tabbatarwa da Allah dama to ya karyata wannan aya sau da aka maɗatai ya tuba ya gyara wannan kwamacalar da ya yi ya gane cewa ya karyata ayar alkur'ani ya karyata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Bukhari suka rawaito da Imam Tirmidhi wanda wannan lafazin Imam Tirmidhi za mu kawo Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaminur rahmani mal'a saha yaminur rahmani daman Allah mai rahama shi kuma madata ya ce ba a jingina wa Allah dama ga shugaban halitta wanda ya fi kowa sanin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya jingina wa Allah dama to za mu ajiye maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu ɗau maganar abubakar maɗatai ne ha wannan kun san ba zai yiwu ba muna ma kira ne zuwa ga shi maɗatan ya tuba ya ajiye waccan maganar tashi ya dawo ya ba alƙur'ani da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakanan hadisin bukhari da muslim wannan lafazin na muslim ne hadisin abu hurairata dai Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin ولا illa الله Illa الطيب إلا rahmanu bi yaminihi babu wani mutum da zai yi sadaka da kuɗin halal kuma Allah dama baya karɓa sai abin da yake na halal face sai Allah mai rahama ya karɓi wannan sadakar ya riƙe ta da daman shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam kenan ana jingina wa Allah dama saɓanin abin da abubakar maɗatai ya kwaso ya rubuta a cikin wannan kwashe-kwashen nashi na awasim hakanan hadisin ah, imam bukhari da muslim hadisin abdullah dan umar الله يقارد دا أغريش يكيشيوا جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إسبع والأرض على إسبع والجبال على إسبع والشجر والأنهار على إسبع وصائر الخلق على إسبع ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من زن الله صلى الله عليه وسلم يتبتر دا wannan fahimtar da muka karanto a waccan ayar hakanan hadisin abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqbidu Allahu al-arda wa yatwi as-samawati bi yaminihi Allah subhanahu wata'ala zai dinki ƙasa ya naɗe sama sammai da daman shi kunga wannan hadisin ma ya tabbatar Allah subhanahu wata'ala ana jingina masa dama ya jingina wa kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jingina mishi thumma yaqulu sinnan Allah yace ce anal maliku aina mulukul ardi to wannan ayoyi da hadisai kenan sai mu dan taba malamai na musulunci tunda ah, ya yi ƙarya ya ce wannan kwashe-kwashen da ya kawo shine aƙidar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salafan wa khalafan to mun kawo alƙur'ani da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama sannan za mu biyo baya da waɗanda suka biyo baya don mu tabbatar da ƙarya ya faɗa a wannan abin nashi imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda ya zo a cikin tabaqatul hanabila imamu shafi'i yana cewa lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun ja'a biha kitabu wa akhbara biha nabiyyuhu sallallahu alaihi wa ummatahu Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rama yake cewa Allah mai girma da buwaya da ɗaukaka yana da sunaye da siffofi wanda alƙur'ani ya zo da su littafinsa ya zo da su manzan annabinsa sallallahu alaihi wasallama ya ba wa al'ummarsa labarin waɗannan sunayen da waɗannan siffofin ya kawo daga ciki yake cewa annahu sami'un Allah haƙiƙa mai ji ne wa anna lahu daidi kuma yana da hannuwa guda biyu ba irin na ba ba irin na kowa ba wa anna lahu daini bi qawlihi bal yadahu mabsutatani wa anna lahu yaminan kuma yana da dama inji Imam Shafi'i bi qawlihi was samawati matwiyatun bi yaminihi to kaga a malaman musulunci ma gashi mun fara kawowa waɗanda suke tabbatar da maganar da saɓanin abin da abubakar maɗatai ya kawo sau da haka babu wata magana a nan gurin da, da, da zai kawo daga alkur'ani ko maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tabbatar da wannan maganar tashi sai saɓanin tashin gata muna kawowa saboda aka ahlus sunna gaba ɗaya, sun yadda da wannan nasoshin kuma sun yi imani da su to gaba ta gaba maganar hagu da ya kawo cewa ba a jingina wa Allah to a nan ne aka samu saɓani a tsakanin malaman musulunci a sunnati wal jama'a shin Allah ya tabbatar da yana da hannuwa guda biyu ga nassi ya tabbatar Allah yana da dama to ɗayar za a ce hagu ko kuma ba za a ce hagu ba sai malamai suka kasu aka samu saɓani a wannan wato gaban saboda haka masu magana ta farko masu ra'ayi na farko waɗanda suke cewa ana jingina wa Allah hagu malaman da suke cewa ana jingina masa hagu kamar yadda aka jingina masa dama daga cikinsu akwai Uthman ibn Sa'id ad-Darimi akwai irinsu su Abu Ya'la al-Farra akwai irinsu su Sheikh Siddiq Hassan Khan da sauransu irinsu su ah, Muhammad Khalil Harras da Abdullah ibn al suka ce dalilinsu shine hadisin Abdullahi dan Umar Allah subhanahu wa ta'ala hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Muslim da Imam Bukhari duk sun fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yatwi Allahu azza wa jalla samawati yawm al-qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين bishimalihi. suka ce wannan shine dalilinmu manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar suka ce manzan Allah ne ya faɗa Allah zai naɗe sammai ranar alkiyama ya dimƙe su da daman shi sun mai ƙulu anal maliku ni ne mai mulki ainal jabbaruna aina almutakabbiruna thumma yatwi al-aradina bishimalihi sannan Allah ya nade kasai da hagun shi to kun ga wannan hadisin suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatarwa da Allah hagu sai masu ganin cewa ba za a jingina wa a jingina wa Allah hagu ba dukkanin hannayen guda biyu dama ne suka daga cikinsu akwai irin su imamu ahmad ibn hanbal akwai irin su ibn khuzaima akwai irin su imamul baihaqi akwai irin su sheikh muhammad nasiruddin albani ah, allah ya ji kansu da rahama su ma kuma dalilin su suka ce hadisin abdullahi dan amr dan as allah ya kara mishi yadda wanda imam muslim ya rawaito a ah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal muqsitina inda Allah ala manabira min nurin an yaminin rahman azza wa jal wakilta yadaihi yaminun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika mutane masu adalci a ranar alkiyama a gurin Allah za a ɗora su akan wasu mimbarori na haske a dama ga Allah an yaminin rahman a dama ga Allah mai rahama wakilta yadaihi yaminun annabi ya ce dukkanin hannayen Allah guda biyu kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da dukkanin hannayen Allah dama ce suka ce dalilin wannan za a jingina wa Allah dama amma ba za a jingina wa Allah hagu ba dalilin daga cikin dalilan hadisin Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى الفيض أو القيض يرفع ويخفض kunga adan sai Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da Allah dama sai ya ce wa biyadihi al-ukhra a ɗaya hannun bai ce a hagu ba Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a kamar yadda ya zo a cikin tabaqatul hanabila na ɗaya shafi na ɗari uku da sha uku imamu ahmad yake cewa kama sahal khabaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda labari ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qal cewa annabi ya ce wakilta yadaihi yaminun dukkanin hannayen Allah guda biyu dama ne al-imanu bi zalika imani da yin hakan faman lam yu'min bidhalik ma'ana wajibi ai imani da haka faman lam yu'min bidhalik duk wanda bai yi imani da haka ba wa ya'lam anna dhalika haqqun kuma bai san cewa hakan gaskiya bane kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa fa huwa mukazzibun bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imam Muhammad ya ce duk wanda ya zo ya ce hannun Allah ba dama bane ko kuma duka biyun ba dama bane ya ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don haka maɗatai ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan maganar da ya kawo Ibn Khuzaima a cikin kitabu tauhid yake cewa babu zikru sunnatin thaminatin ambatan sunna ta takwas tubayyinu wa tuwaddihu anna li khaliqina jalla wa ala yadaini cewa mahaliccinmu mai girma da buwaya yana da hannuwa guda biyu kiltahuma yamidani gaba ɗayansu kuma dama ne la yasara li khaliqina azza wa jalla mahaliccinmu bai da hagu idil yasaru min sifatil makhluqina domin hagu yana daga cikin siffar ababen halitta fajalla rabbuna an an yakuna lahu yasarun ubangijin ya ɗaukaka da biran a jingina masa a ce yana da hagu an tambayi imamul albani Allah ya ji kansa da rahama dangane da wannan matsalar kaifan wafi bayna riwayati bishimalihi الواردة في حديث أبي عمر رضي الله عنهما في سي مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين أن تنبي الألباني محدث العصر cewa ya za mu iya haɗa tsakanin waɗannan ruwayoyin guda biyu ɗaya ta ce Allah subhanahu yana da hagu ga wata kuma ta ce dukkanin hannayensa guda biyu yaminun dama ce ya za mu haɗa tsakanin fa ajaba bi qawli sai ba da amsa da fadin sa la ta'aruda bainal hadithaini badi abad'in farkon farawa ma babu wani cin karo tsakanin hadisan guda biyu fa qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wakilta yadayhi yaminun dukkan hannayen Allah guda biyu dama ne ta'kidun li qaulihi ta'ala karfafa fadin Allah ne laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yake misali kwatankwacin Allah subhanahu ta'ala), lalle shi Allah mai ji ne kuma mai gani ne yace fa hadha al-wasf alladhi akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan siffantawar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarinta ta'kidul litanzihi karfafarwa ce dan tsarkake Allah subhanahu ta'ala). fayadullahi laysat ka yadul bashari laysat ka yadil bashari hannun Allah ba irin hannun mutane bane shimalun wa yaminun yadda hannun mutane yake shimalun wa yaminu hagu da dama walakin kilta yadaihi subhanahu wa ta'ala yaminun sai dai dukkanin hannayen Allah guda biyu dama ne wa amrun akar kuma abu na biyu wani al'amari na biyu dangane da wannan tambayar anna ruwayata bishimalihi ruwayar da ta zo da cewa da ƙarin bishimalihi da hagunsa wanda ita ce madogarar waɗanda suke ganin za a iya jingina wa Allah hagu ya ce to wannan ƙarin ruwayar ta bishimalihi ruwaya ce shazatun ba a amfani da ita kama bayyantuha fi takrijil mustalahatil arba'ati alwaridati fil qur'ani lil maududi ya yi bayanin hanyoyin a wannan gurin da ya ambata ya kawo ya tabbatar da cewa wannan ziyada ce wacce take za ba a aiki da ita da haka zance mafi inganci ba za a jingina wa Allah hagu ba waɗancan malamai da suka tafi kan cewa za a jingina wa Allah hagu gini akan wannan hadisin watakila dan ba su fahimci ba su gane cewa wannan ƙarin ƙari ne wanda yake shazzi ba a karɓa shi ba imam imamul albani yake cewa wa yu'akkidu hadha anna aba Dawud, rawahu abinda yake karfafa haka ai imam abu Dawud ya rawaito wannan ruwayar wa qala amma da yazo wajen biyasarihi bai ce biyasarihi ba sai ya ce biyadihi al-ukhra da ɗaya hannun badala bishimalihi a madadin ya ce bishimalihi wannan ya nuna ruwar bishimali kuskure ne daga cikin ɗaya daga cikin marwaita na wannan abin nan ɗin. wa huwa almuwafiqu liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam wa kilta yadayhi yaminun wallahu a'lam to kun ga a wannan bayanai da muka karanto gaba ɗaya mun fa'idantu da cewa ana jingina wa Allah hannuwa amma ba irin na ba ba irin naka ba ba irin na kowa ba babu wanda yake kama da na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ana jingina wa Allah dama mun karanto wa aya da hadisi da maganganun malamai ba a jingina wa Allah hagu a zantuka mafi inganci a zance mafi inganci amma gaba ɗaya waɗannan abubuwan um, madatai da ya zo sai ya kore ya ce ba za a jingina wa Allah ba wanda hakan ƙaryata ayoyin alkur'ani ne da karyata ingantattun hadisan manzon Allah